Baby. Eh, baby. Dan matso mana baby TikTok za mu yi mana. Ah, me TikTok kuma? Baby baka san TikTok ba? ai wata kafar sadarwa ce yanzu ta nishadi baby da ake yi masoya su ga masoyansu. A ah, to nuna mini, nuna mini, nuna mini. In dai soyayya ta nuna mini. To me zan yi a ciki? A kaɗan rauta baka a ba baby kaɗan yi solo. A to ai yanzu kin san rayuwa rayuwar sai kin nuna mini. Kaɗan yi solo haka na ɗan soyayya wanda. Dan eh, hasko ni eh ganna wallahi. Eh. wallahi bi kaga yadda kai kyau yauwa bebi to yanzu kaga wannan sai in yi saving shi sai in nuna wa yan social media bebin da zan aura zan kaɗai ɗan saurayi ga kanan nuna kowa yanzu kwa bebi ni a kan mara tsoron kowa sannan soyayya yauwa bebi ah! bari ka gani action action nuna kowa kai ni ba kanki ba na sakan kowa sannan soyayya fara kowa. <laughs> ai eh, kuma ya ce kenan ko ba rama ki ci kashin baby ma bare eh, ma mai yabbaci duk daban da rama ko kashi ne ki kotsada baki dama inda inda fara ce ba ma mai yabbace baby yanzu to kaga sai in tura shi idan na tura shi kowa zai gani na kin ganne wallahi kowa zai gani kowa zai gani yanzu shi kenan na shiga duniya shi kenan baby an ga mijin da zan aura amma ai zaka aure ni ko dan Allah dan Allah duk wasa ki danna min irin wannan tambayar ai kiran da na kacin gifta tun na kacin gifta na kudirin ne sai na aure ki eh ai kake ai in dai wannan ne ki kun Allah ki badancin nan eh wallahi sai kamar kina kokonto ma kai ka san me yasa baby na ce mu zo nan mu tiktok din nan eh, eh. saboda akwai wani sako na anan gurin da nake so in isar shi yasa na janyo ka nan gurin nace anan zamu ai da a can kofar gidan mu zamu amma anan gurin zamu ni ma zan taya ki isarwa yawwa bi eh in dai sako ne shi yasa nake son ka saboda kana taya bera bari samun tiktok samun tiktok baby to dan matsi duk da dai na fi ka fari amma A ba ta ai farin nabi ai farin nabi wallahi ɗin da ɗan daɗi wallahi kuwa ina ɗan yankewa ɗan ɗewa ɗan da ta shi aka hey kai kai kai ah! magana nake yi kai sallama ba za a yi ma kai sallama ai ba za a yi ma fajirin fasikin ina cikin nishadi ina cikin nishadi ka kada min nishadi me ka kunin kofar gidana ce me ka ki kofar gidana na ce me ka ki kofar gidana wallahi ya kada min handari wallahi kada ina cikin nishadi wallahi ina cikin sabon rayuwa kada min handari kada Allah ka zalunce ni Allah ka zalunce ni ga da ka tatso ba na san cike da rashin mutunci sabon shirin mu mai suna daga tiktok zai fara zuwa muku nan bar jimawa ba ku dakace mu sai nema abin da baka taba tunani a rayuwarka ba wallahi turo na akai shashashin banza shashashin wuri amfanin zunubi romansa Fito bari ki jin gami tsohuwa ki jawo dan ki kunne kar in sake wucewa ya min dan kira idan ba haka ba duk abin da na ga dama da kin zo lokacin da muka yi tariki da na nuna miki ke karamin yar bari rasa kunya ka ji masa mutunci mu tawo muna tafiya mu ce mu ka ce ba mu ba ka kira mu ka ce ba mu ba ka bari dan babu kuma ina babu rasa kunya jin makoshi ji ba ina ni ina wannan ya kai wannan yaro kai kai hakki makwabtaka da mana zo sauke rasa kunya rasa kunya kana wani fizge-fizge kana wani ni ai ban ga lokacin yin sallama ba ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dan kamulin yaron nashi don Allah karamin dan iska karamin mara mutunci ya gaya ma bari na gabas mu muke razana kato mu razana a karamin mara mutunci ga baba baban maciji sai ku subscribe ku danna mana karawa don dauda maciji disa tausa tv a nan kadai wannan shirin sai rika zo muku rasa kunya sunana sakaran waka kuma sunana na gaskiya yusuf yakubu to kar ku manta ni ne wannan mawaƙin naku wanda nake ba ku nishaɗi a koda yaushe da I love you anti. To kamar yadda na sanar muku zan kawo muku waka ta yar dagwas. To ga kaɗan daga cikin waƙar ɗan yar dagwas kafin bayan sallah a ta. Kuma zan daɗe muku godiya irin tawa thank you easy faza moza ingila ku neme ni a canal ɗina sakaran waƙa tv na gode. Kar ku ji ni kuma na shiru to ba shiru ne ba ni kuma wani saboda yanayin canjin kuɗi da canjin zaben nan da aka shiga da yanayin zaben nan kai da aka shiga shi yasa kuka jin to na dawo da karfi na kuma ku kalli ɗan dagwas za ta ba ku nishaɗi fiye da inda ba ku tunani shi isa waƙoƙi na in Allah ya fita da jibi ya hudu suna nan ɗaya bayan ɗaya kan sako kuma alban ɗina ɗin nan shi na yar dagwas kar ku manta ku bibi ta ɗina sakaran waƙa ce na gode